ta hanyar wata rubutacciyar sanarwa ne ofishin ministan harkokin wajen Nijar ya yi karin haske dangane da labarin kama wasu 'yan kasar mata dauke da haramtattun abubuwa a kasar Saudiya. Sanarwar ta tabbatar da cafke waɗannan mutane amma kuma har zuwa wannan lokaci ba a yanke musu hukunci ba. sabanin yadda wasu majiyoyi ke cewa a wannan juma'a 23 ga watan ramadan na shekarar 1444 bayan hijira za a cire musu kai dangance da tsarin shari'ar musuluncin da ake zartarwa a saudiya wannan batu da ke matukar ɗaukar hankula a 'yan kwanakin nan ya jawo martanin jama'a dr hassan malam gamkale Dr. Hassan Malam Gamkale masanin shari'ar Islama ne. Kwayoyi hukuncin kisa gare su. Eh Saudiya kuma tana gaugawan hukuncin kisa wani lokaci bisa ga waɗansu dalilai na irin na siyasa waɗanda duk wanda ya karatu ya san da akwai hakaran. Misali tana ganin akwai waɗanda aka wa jinkiri akwai kuma waɗanda ake sauran ayi. Masu yin wannan abubuwa muna fatan gwamnati ta tsaye ya taka musu birshi kada sunan ƙasa ya lalace kuma su ma Allah ya shirya da su. Sanarwar gwamnatin ta Nijar wacce bata fayyace yawan mutanen da saudiyar ta kama ba bata kuma yi bayani kan girma ko yawan abin da suka shiga ƙasa mai tsarki da shi ba ta ƙara da cewa waɗanda abin ya ritsa da su na samun ziyara akai-akai a inda suke tsare a birnin madina daga jami'an ofishin ƙaramin jakadancin ƙasar a jidda da ma dangin su to sai dai ga mace muhammadu na ƙungiyar itan na cewa sanarwar gwamnatin ta rago. na ɗaya me an ka kama su da shi nauyin shi yaya an kai saboda mu da annan na Niger kamin a ce an yi hukunci ko an yi shari'a san da wani irin hukumci ne gaskiya ne abinda sun ka yi bai da kyau amma mu zan tsintsiya madarmin minki dai don saboda mu kare 'yan ƙasanmu wanda wanga muga abu ya samu wasu 'yan ƙasa na fatan ganin mahukuntan nijar sun bi hanyoyin diflomasiya don ceto waɗannan mata daga barazanar hukuncin kisa da suke fuskanta jami'in fafutuka hamidu sudifodi na da irin wannan ra'ayi dole yanzu gwamnatin nijar ne ya kamata ta ci gaba da tattaunawa da su arabi saudiya don a gani ya ne za a samu mafita a cikin wannan abun mai rudani a tsakiyar makon nan ne labarin kama wasu 'yan Nijar mata a saudi arabia dauke da miyagun kwayoyi ya kara ɗaya kafafen sada zumunta har ma wasu na ambatar sunaye da yada hotunan mata tare da ba da tabbacin cewa hukumomin ƙasa mai tsarki sun yanke hukuncin fille musu kai a wannan juma'a sha hudu ga watan afrilun 2023 kafin a waye gari da sanarwar ma'aikatar harkokin wajen nijar da ta karyatar da wannan abin da a halin yanzu za a kira karrakan kanzon kurege Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.